الله وبركاته wa wa rahmatullahi wa sarki zaki da fatan kun yi ni lafiya da himma muna amsawa muna ya gida ya barkanmu da watan maulidi to Allah ubangiji karbi ba mu gaba daya amin To ni na shigo cikin karatun ku duk da cewa ban saurari abubuwan da aka yi ba. Na dai saurari dan wani bangare ne. To sai na so na yi ta'aliki a kai ta'alikin da bai shige kwaya biyu ba inda ina gaba zan shige minti uku ko minti hudu ba. Malam Junaidu da a cikin dan burka a cikin dan Malam Junaidu. Na'am. kafin kai magana ina ganin yana da kyau da ka saurari karatun da muka yi tun daga farko har ƙarshe da yake nan eh, abu na biyu ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri. abu na mm. biyu magana muka yi na faɗi cewa maudu'in da muke tattauna abu guda da na kawo daga ƙarshe cewa shehu ibrahim ya faɗa ce ina ka yi haƙuri, ka yi haƙuri ba ka ji abin da na fara da shi ai ka yi haƙuri ka tsaya ka ji maganan da na zo da idan na zo da da ya saba ma maudu'in ai yanzu da muke magana bari ka ji maudu'in da muke magana yanzu eh. shine mahallin yanzu tsakanin mu da ku yanzu hmm. magana ce ta cewa shi Ibrahim ya ɗauki matsayin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kanshi. Malam Junaidu ya haƙuri. Maganar da Shehu Ibrahim ya faɗa cikin kwanakiriya ya ce Allah ya bashi matsayin a kun kunu. Ina so faɗa min ina Allah ya bashi matsayin. To, masha Allah, Shehu Junaidu yanzu muna jin ka kai ma bismillah. To, ai kan kalla abinda na ce maka shine menene abin ta da maganganu tun kafin ka ji me na zo na ce. Hmm. A'a ba kafin ba ba ka ba maganar daga hankali ba ne ba kafin sarki abin da ke faruwa ba za mu bari mutane su fita daga maudu'i ba yau. Eh insha Allah magana ce ya kamata tsaya kan yawa. Eh in ji shi wai maganar da zai yana kan maudu'i to bari mu ji shi mu gani. Amma magana kamata tsaya kan maudu'i. Na muna ji. Eh. Sarki zaki mai malam Asadu sunna yake tsoro ka tambaya min shi. To muna jin Ai tsoro. Muna ji. Ai bari faɗa maka. Eh. Ai wallahi bari in faɗa maka ko a hanya ka ganni da ganin fuska ta ka san ban yi kama da matsori. To bismillah bismillah dai muna jin ka. Wallahi bismillah. Eh ba wallahi eh ma je wai dan shakka kuri mu je kan bauti. ba damuwa Allah ya ba mu sa'a amin farko wai shi wannan ma baitin da yake magana wai shi Ibrahim ya ba mu kansa kun fai kunun baitin ma bai ja daidai ba bari gyara masa barin dan shafa kansa akan wannan kafin na je maganganu na yana ce bai saka ni alladifu na hawa kankan ba haka yake rubutu bai koma ya duba in kuma na masa za'ida a koma a danna gurin saka ni alladifu na hawa kankan ya saba ma karatun yadda ake karanta karatun larabci kuma ya saba ma yadda shi shehu ibrahim din ya rubuta abinsa kuma ya karya tafila da wazanin baitin sai dai ya zamo saƙaniyar ladifu na hawa kankan ba saƙani ladifu ba sai dai saƙaniyar saƙani saƙaniyar mutaf'ilun ladifu na mutaf'ilun wa kankan fa'ulu shine bahru rajas kenan to amma ya ce saƙani a waye ya ce masa wannan alifun din alifun eh, Eh, eh, kadu ce ba wadda ta ya faɗa masa zan zo kan wannan magana bai kamata ma yayi gaggawa malam junaidu malam junaidu malam junaidu yanzu tun da kara maganan cewa an yi ba daidai ba ina zuwa ina zuwa yanzu da Allah ina so ina zuwa ina so ya magana A'a, yanzu ina so wannan baitin. Wannan baitin yanzu ina so mu ɗauke shi. ina so mu ɗauke shi mu yi likirabin shi da ni da kai. Hmm. La ba maganar liƙirabi da ina maganar likirabin. Shine ai da maganar likirabi ne ake gane cewa an karanta abu daidai ko ba daidai ba. Ina so yau hmm. mu ɗauki wannan baitin tukunna farko. Mu yi likirabi farko tukunna. To kai ka fara liƙirabinta. A ina. Ai tun da ka ce ba daidai ba ne yanzu. Fara likirabin yanzu. A'a kai fara. to ina zuwa dakata sarki zaki kana ji na muna ji yi li'irabin kamar yanda yace yi. amma ni ma nayi dan jawo masa wani baitin yayi li'irabi ba komai to shikenan mu je wai ba komai mu je ya yadda wai ba komai mahallin da yasa inda muke ja inda ka ce ka karanta wani abu na ce ba daidai ba ne sarki da Allah zai bata min lokaci ba jayayya maka zo yi ba ka gane yanzu yanzu na kawo wancan da na faɗa na ce jikan annabi ne jikan annabi ne yadda suka ce na kawo yayi kurakurai goma sha bakwai na larabci abin da nake so eh, ina eh, so ne mu zo mu eh, nisa inda ake so a gane ina so ne mutane mu tsaya inda za a gane karatun a gane yanzu ai inda ka ce na karanta ba daidai ba don mutane su gane cewa ba daidai din aka karanta ba sai na ce mu baitin mil irabi kai me yasa zaka ce ka tafi wani guri ka dawo wani baitin a irabi To, masha Allah, yanzu malam jere muna cikin kenan. Na biyu, ah, ya gaji. Muna zuwa, ok. Sarki. Ok, malam jere muna zuwa, malam Musa kare, kare sannan. Ka gane, eh. na biyu, mm. na biyu, mm. wa'ancan duk abin da na faɗa, wancan fajikan annaba ne na kawo kurakuransa. Eh. Waje goma sha bakwai a kudanci yadda suka faɗa. Na'am. Dan renin hankali baka je ka mai gyaran cewa ya yi larabci ba daidai ba. Sai nan za ka zo, to yanzu mu dawo kan baitin. muƙaddara ma na karanta kuskure muƙaddara haka da nake so yanzu kawai muna tambaya ne shi Ibrahim ya ce Allah ya bashi matsayin kunkun, faɗa mana inda Allah ya bashi to yanzu muna da malam jira yanzu kai ma muna jin ka bismillah yanzu malam jira kai ma muna jin ka bismillah malam asadi sunna ya nisi ya kwantar da hankalinsa wallahi ni mutum ne mai bin komai a sanyi da nutsuwa da sanyin zuciya tun da na zo na ga ya daga hankali yana ta abubuwa ya bar ni mana na yi magana To bismillah eh, muna jin ka yanzu muna jin ka bismillah. Ya ce a masa likirabi. <laughs> Eh. Da ya ce a masa likirabi sai na ce zan maka. Duk da ba ni na zo na ce dan yi lihirabin ba ba ni na ce dan nuna gwanan cewa na anan ba. Shi ya ce in masa na ce dan masa amma sharadi babu yanda za a yi ka bani ka bani ban baka ba. Kamani ta da alaikum fa ta du alaihi bi muslima ta da alaikum in na maka lihirabi kai ma za ka mun in ya yadda sai na fasa ta yanzu a fara bin kan lirabin sannan na je kan tambayoyin da zan masa in ba za ka iya ba ne ba za ka iya ba ne in kuma za ka iya ka yi ba za ka iya ba ne ya yadda ba za ka iya ba ne yawa to a bismillah mu dai kan topic to mu dai kan tambaya to ka tambaye shi a masa lirabin in an masa in na jawo masa shi ma sai mun na. ne kawai sarki Maudu'in fa da muke tattaunawa idan Junaidu yana da amsar da zai ba mai saurari, Eh. ya ba su in bai da shi ya sauka in wani yana da amsa to shi shikenan malam Junaidu malam bari ka ji kaga kaga wannan wannan uslubin uslub eh kaga idan wannan runtan ne ya hakuri ya hakuri da na so ba mu je mu je ai bari mu faɗa maka eh, mu je Mujafari fa ba ta kai wanda yake a koyi a sarari ba. Yanzu abin da eh. nake so da kai, abin da nake so da kai, yanzu magana muke malam Musa malam Musa bari mu ji shi bismillah malam Jibril mu je kan topic zan je kan topic amma kuma sai ni ni bana ni bana bana mummike cikin abin da nake yi ne lokacin da nazo ina durowa sai ya ce wai na tsaya akan topic sai ya ce na je masa wajen da shehu ibrahim ya ce an bashi sirrin ko fai sai na ce ai baitin ma bai mm-hmm. ja daidai ba sai na gyara masa baitin da na gyara masa sai ya ce a masa liƙirabin baitin sai na ce dan masa amma da sharadin nima dan bashi baiti ya mun liƙirabi to a nan muke eh. idan ya ce ya a yanzu a yanzu mu ajiye wannan mu ajiye wannan saboda akwai mu ajiye wannan da mu je kan mu je kan topic gaba da shek to ka faɗa wa malam idan zai zo wannan fagen ya shirya To masha Allah. Ai maganar da zan faɗa kenan a wannan. Maganar da zan je na gaba. Eh. Maganar da zan je na gaba. Ai da malam Asadu Sunna ya zo. Ba kawai ya zo ya fara kawo waɗannan maganganun ba Na maganar Kiru Umar Haidara ya ce kaza, na maganar Alkarmawi ya ce kaza ba iya wannan da ya zo ya wasa kansa a kan shi ɗin nan gwani ne da gangan muka zo muka kuskurantar da shi a larabci hmm. wanda kuma alhamdulillahi wallahi sarki wallahi ni da kyakkyawan zuciya barkaji dan gyara wa malam Hassan barkaji sarki da kyakkyawan zuciya na masa sarki barkaji idan bai da abin da zai faɗa idan bai da abin da zai faɗa da Allah ya hakuri ka sauke shi a kawo wani ba zai ɓata wa mutane lokaci ba. ina za magana maganar da muke yi ba zai zo ya wawantar da hankalin mutane ba da maganar larabci. Eh, magana bari ka ji. Malam wai ni abin da nake so mu tafi da ko ranar da ya zo dole sai na bi masa abin da shi yake so ba wallahi ba abin da nake so ba amma kuma shine kawai in ba zai eh. na yi magana ba kuma shi kenan kawai a ah, in dai ba za ka in dai ba ka da amsa in bai da amsa sauke shi eh to amma ah, ah, eh yanda ya zo da magana daki daki haka zan bi ta daki in ba ka da amsa sauke in bai da amsa sauke shi saboda ya shashi ba wani hayaniya ba za ka bata wa mutane lokaci ba magana ce shehin ku ya faɗa muka ce eh, ya ce Allah ya eh, bashi ina eh, yanzu ba da na roka hmm. malluma da ku ya hakuri da mu bari mu je ɗaya bayan ɗaya yanzu malam Junaidu tun da ka bugo yanzu bari mu ji ka amma mu tsaya kan topic yawa mu tsaya kan topic yanzu ya ce wai ina magana kare eh, tare a'a baka isa ba ai ni ba yaran ka bane kuma ba mala ni bari ji eh, shak shak ya ku da baka isa ba ni ba yaran ka bane mu ji ce wai yawa abin da nake so sarki a ne da yi magana eh, ba na so ba na so a wawantar da hankalin mutane. Insha Allah ba za a yi haka ba. Wannan da suka shigo da shi uslubi ne na wawantar da hankalin mutane. magana ce shehin ku ya ce Allah ya bashi abu abin da muke so kawai a faɗawa masu saurare a ina Allah ya bashi insha Allah za tsaya kan topic beti biyar bismillah shek junaid bismillah yanzu yanzu shek junaid i maganan ka ba shi gowa cikin topic ka idan ina magana eh i maganan ka idan ina magana kar yayi magana bismillah kai da ina magana kar ya shigo Allah bismillah bismillah in ina magana kar ya shigo a da wannan magana biyar ba zai shigo ba bismillah da farko malam asadi sunna da yazo zai yi shimfidin wannan karatun nasa na yau abin da ya fara budewa da shi shine danna kurakuran da ya gyara wa malam munir koza ko aka gyara wa malam munir koza ya kuma danna abin da ya ce na yi. yace kuma zai faɗa mana cewa shi kwararre ne ko ko shi ɗalibin arabiya ne ya san arabiya domin har yayi ligarabin wata aya duk da a wajen ligarabin wala ta kulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada yayi kuskure nan ma kuma idan yana bukata zan faɗa masa yayi bullet ya ce binuni binuni binuni mushaddada ya koma a koma a saurari gurin binunu binunu ya ce a ka'idar larabci ba a ce binuni binunu sai dai binuni sabila da wannan ba'un din harful jarri ne nun kuma zai zamo majruru bil ne abinda zan je kuma na gaba ni a wancan shigowan mudakalan da nayi na yi mudakala ne domin na kawo ƙarin haske ƙarin haske na shine malam ya samu tuntube saboda haka a gyara wannan tuntuɓan ni ban ma yi wani sira da shi akan wani abu ba amma kuma da ya shigo yau sai ya ce mun zo mun yi ta karerai har an ci gyara na larabci tara ina jiran wannan taran kuma a karanta a ji yadda aka gyara ni junaidu idan aka faɗa min kuskure na ya habbaza ina maraba na karɓi kuskure na sabila da ni ban dauki addini abin gasa ban dauki da'awa abin kadifiri da zan nuna wai ni na fi wani ko kuma ni na da wani ba wallahi in gaskiya za a bayyana ta ko da aka da ni aka da ni so dubu gaskiya ta yi sama ni abin da nake bukata kenan abin da nake bukata kenan saboda haka maganan cewa an yi min gyaran larabci tara ina son a tabbatar min da wannan gyara gyaran larabci tara din ina son a tabbatar min da su magana na gaba kuma tambaya zan waje har wa malam kai tsaye sabila da ba na son takhalidi da kuma takabbudi cikin abin da aka biyo shi da ciki da ke malam ya kawo maganganun su jama'a ku yana da eh, yana da minti biyu da wasu 'yan kai ku yi hakuri ah, network ya ya kawo problem mun tsayar da haka aha bismillah yawa ah, yawwa ya kawo maganganun shehu Ahmadu Tijani cikin Jawahirul Ma'ani ya karanta bayan ya gama karantawa ya zo ya yi saransa da abin da yake so ya isar wa mutane sai dai kash ba akan fassarar da nake so na yi magana ba akan abin da nake so na yi magana asadu sunnan da ake so a gyara masa yadda zai karanta larabci shi ya ɗauko jawahirul ma'ani da ibnu taimiyyan sa yake ce ya nisanci karanta wannan littattafan sabila da ba zai gane abin da yake cikin waɗannan littattafan ba ibnu taimiyyan sa mu je mu duba majmu'ul fatawa mujalladi na biyar shafi na ɗari eh, shafi na saba'in da tara ibnu taimiyya yana cewa ka san cewa lafazi na sufaye kasancewa lafzi na sufaye wa alam anna lafzan sufiya wa ulumahum ana jin ka bismillah ibn taymiyyah sai yake ce masa ya nisanci karanta ya nisanci dauko littafi irin su jawahirul ma'ani ko rimahu ya ce zai karanta sabila da ba zai gane ba bari ya gane komai a ciki ba in ji ibnu taymiyyah sa mujalladi na biyar majmu'ul fatawa shafi na 75 ibnu taymiyyah ya ji cewa wa alam anna lafaz as-sufiyyati wa fa takhtalifu fayatliquna alfadahum ala mawdu'atin lahum wa marmuzatin wa isharatin tajri fi ma fa faman lam yudakhilhum ala at ونادل ما هم alaihi عليه رجع عنهم وهو خاسئ وخسير ibnu ya yace kaga sufaye da ilimomin su sun saba da wanda yake daukar littafi ya karanta haka kawai da suna da wasu isharatu suna da wasu marmusatu wanda tsakanin su suke gane wannan ma'anan bai sauna da su cikin ta hakiki ba wanda bai shiga cikin matsayin da suke ba to duk yanda ya je ya dawo dai dawo ya tabe ya yi asara bai gane komai ba a fagen su don haka ni ina ganin asadu sunan da ake gyara masa larabci sama da guda goma a baitoci da basu shige guda bakwai ba wallahi baya da ahaliyan da zai ɗauko jawahirul ma'ani ya karanta ya fahimtar da mutane sai dai ya koyar da su abin da yake so ya nuna musu amma abin da zan bire da shi shine hmm. duk wannan da a wanda yake yi ma shehu ibrahim shehu ibrahim ya ce shi khalilu ne shehu ibrahim ya ce yana da tasirifi a nan ma ina da wani tahaddi da nake wajjaha masa sabila da ya ce shehu ibrahim ya ce wakhtara ni khalila dan haka su ba su san wani wanda Allah ya rike shi ba daɗi ba sai annabi ibrahim mm-hmm. sai ya fassara waktara ni da wata khazani sai ya fassara shi ɗaya amma bai san a ilimi na luga a larabci akwai bambanci tsakanin ikhtara da ittakhadha ba dan haka ina bin sa bashin ya zo ya faɗa mun menene bambancin ikhtara da ittakhadha mm. shi Ibrahim da yace waktara ni kalila ya yi daidai da wattakhadha Allahu Ibrahim kalila domin sai an bi waɗannan daqa'iq na abin da ya shafi fassaran waɗannan ma'anoni din sannan a hmm. gane ainihin fassara amma malam asadi suna da zo kai tsaye cewa yayi ma'anan waktara ne, khalila shehu ibrahim ya ce Allah ya rike ni fadani ba haka bane kuma ikhtara daban ittakhadha daban ina jiran malam ya warware malam junaidu ba ba mutane kuma wanda daga shi zan dure. eh kana ji na zaki eh, kana ji na magana na karshe malam asali suna kai a minti da magana na karshe shine wannan abubuwa da malam ya zo ya yi ta sakawa na wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza ko ɗaya bai karanta magana shi Ibrahim ba sai dai wannan wannan abin da ya karanta wanda ya kuskure ya ce ni ya ni alladiku na hawa kankan wanda na masa gyara yanzu haka to wannan wajen kuma bai fitar mana da wani mafumi da yake so ya isar wa mutane akan wannan ba sai kawai ya danna mana sharu Umar Haidara ya ce kaza kaga babu maudu'i abin takabbudi ne wane ya ce wane ya ce kila wa kala kenan a'a abinda nake roƙon malam Asadu Sunna ya ɗauko wani magana na Shehu Ibrahim kwaya ɗaya tak ga ta na ɗauko malam tunda ya ce malam malam malam ma ai minti biyar sarki take yanzu minti shida abinda nake so yanzu ba har zai sauka ba Eh. bai face komai a kan baitin Shehu Ibrahim. To, ah, maganar da nake yi. Wai akwai wani baitin Shehu Ibrahim da yake so ya gaya maka yanzu. Baka ce komai ba kan baitin cewa wa rabbu a tsani makama kankan. Ya bari ni sai yanke maganar da nake so na faɗa wa mutane dan Allah ya yi hakuri. To, malama ku wani kara mai minti daya. Bismillah. Minti daya. Bismillah. Wannan abubuwan da shi Malam Asadu suna a ganinsa da yake ta kiranye su yana ce Shehu Ibrahim ya yi ikirari ne ma kansa ya ba ma kansa sifofin Allah abu ne mai sauki. Ajiye maganganun Sharu Umar Haidara da kake dannawa. Ajiye maganganun alkarmawi da kake dannawa Sheikh Nazisha alkarmawi. Ajiye bidiyoyin da kake dannawa. Ɗauko mana nassi na maganar Shehu Ibrahim sai mu bata sunan maudu'i. Idan muka bata sunan maudu'i, Allah buci tunda a farkon abin da ka bude da shi shine mun yi ƙarya mun ce baka iya larabci ba mu saka maudu'in mu tattauna shi da ni da kai da larabci duniya ta ji idan ma ba a haska mu tare ba ko da waya zan kira amma iyaka da larabci za mu tattauna wannan maudu'in baka ba wallahi sai dai in turo wanda ga cikin ɗalibai na sarki ya fa tafi eh, ta bai tafi ba yana da baitin nan ba eh, yanzu abin da nake so yanzu eh. wannan baitin da ya ce wa rabbu a atani makama kunkun tun da ya ce Allah ne ya bashi faɗa min inda Allah ya bashi to ai akar maka lawo na baka abu mai sauki ka ki karba ai na me ni na rasa wata irin kafa ce na rasa wani irin ba zan ambaci abin da girman kai ba amma na rasa eh. me kake ji a kanka kana magana da ni yanzu face to face muna tattaunawa kana eh. magana kafi karfin ka zauna da ni A'a ina ai wannan da a zamanance baka da takaddan da zaka nuna min wanda bana da ita to takadda inda takadda ce inda takadda ce malanta da takadda ce malanta da shi Ibrahim bai cancanta a kira shi malami ba faɗa min qualification ɗinsa na ilimi ba wannan nake maka magana ba okay ba shi bane malanta to shikenan mu ajiye maganar takarda wallahi bari mu faɗa maka sai dai sai dai in turo wasu daga cikin ɗalibai na su ne sa'o'inka ba kai ma bari mu faɗa maka wannan larabcin da kake magana hatta shau ibrahim din yana kurakure akan larabci sarki ma'ajiye a dawo amsa eh, nake so na eh, eh, bani sarki zaki sarki zaki wallahi ban damu da malam ya turo ɗalibinsa karamin ɗalibinsa na yi zama da shi inda za a fahimci gaskiya ba ni ban damu da wannan ba a wannan kuma ai suna nan za su shigo yanzu nan za su amsa maka za su shigo yanzu nan za su amsa maka to yanzu yanzu mu tsaya mu tsaya kan to ko kuma idan kana abin da kake ji a kanka na maganan karatu shine dalilin da zai sa a tattauna to bari faɗa maka albishir ni sai na ce a cikin kuduban izala gaba ɗaya babu malamin da ya kamata na zauna da shi na karanta da shi sabida da dukkan su fanko ne in dai maganar ilimi to ni ba wannan nake gani ba ba to ga ga ga fankon yayi magana ka zo ka rasa ba da amsa yanzu amsar da nake ba ah, ma cewa shi Ibrahim ya ce Allah ya bashi ah, Shek Junaidu mun gode Allah ya saka maka da alkhairi sabila da haka kana sarki har ya tafi fa ba da amsa ba fa ya bambanta mana to gashi eh, ya bambanta mana kafin ya sauka domin ya tabbatar mana da yake so ya tabbatar da ita Shehu Ibrahim an gane barin faɗa maka hmm. sarki bai fa ba da amsa ba kan maganan fa cewa ya Shehu Ibrahim fa yace Allah ya bashi. Duk wata magana da wani zai zo yi maganar banza ce in bai faɗi inda Allah ya bashi. To akramakallahu akramakallahu yanzu na ja maka gurin fa baka karanta daidai ba fa yayi baka karanta daidai baka san fassara to kai da to fassara daidai kai yayin da baka karanta daidai baka fahimci fassaran gurin mm. zan fassara maka da sharadi daya zan fassara maka kuma na maka duk abin da kake bukata amma da sharadi daya za mu mai da ita maudu'i mu zauna shine kadai kafin ka fassara yawwa mu mai da ita maudu'i da ni da kai mu zauna shine kadai to a kamar network wurin malam eh, ya samu matsala to maudu'i da ni da eh. shi mu zauna a zo a yi Allah tsina uwar mai ƙarya mai gaskiya ya kwaci kansa kawai amma ni maganan cika baki maganan shi wani ne maganan yana da almajirai maganan idan abuwan na samu matsalar ne almajiran ka ne jama'a ku ya kuri network wurin malam wannan ba komai bane ni a kuri na eh. To, yanzu ni dai sarki, eh. bai fa ba mutane amsa ba fa. Ai za a ba Bai fa ba da amsa ba. To, bismillah. Ai ina aka gama. Yana yana gurin wa. Gurin wa. Yana gurinka kai. Kai. A'a. <laughs> Ah, amsa ah, amsa yana wurin Malam Musa. yana gurinsa shi yana hmm. gurinsa sarki ya gama maganganun shi ko daga bayan nan yanzu ya dauki bankin fa aka gyara masa aka ce masa ga inda ake gyara ake karantawa yayi tawaye yayi gori yace dan me da a gyara masa yanzu ma duk fassaran da na bashi zai ce ba daidai na fassara ba shi ya fassara idan kuma bai iya fassarawa bai sa mana ranar da zamu zauna ni da ni Allah subhanahu wa ta'ala mai tausayi ya ka malam fassara to ya fassara saƙa niyyar nasibu Allah subhanahu wa ta'ala ya ja bakin barka ji sarki sarki barka ji saƙa niyyar latifu Allah subhanahu wa ta'ala ya koro ne mai tausasawa na hawa kankan ta bangaren kankan warrabu da naji shine ya karbi gyaran da na masa ya koma ya saurara da ba haka warrabu ba wannan nake so ba warrabu Allah subhanahu wa ta'ala a atsani ya bani makama kunkun matsayin kunkun to yanzu wannan matsayin da ya ce Allah ya bashi matsayin kumfe kunu malam junaidu ka sani duk abin da za ka yi na gyara idan ka zo kana maganan gyara a yayin da mutum ya hau matsayin Allah ya ba kansa kuma ya ce Allah ne ya bashi kuma kai ba za ka iya kawo masu saurari gurin ba wannan wasa da hankalin mutane ne So irin wannan wasa da hankalin. Tun ka yi kana ji na? ka yi jira ni na warware maka. Sabila da naji kana cewa wai ya ce an bashi matsayin kumfa ya kunu. Allah ya bani makamin kunkun da kuma makamin kumfa ya kunu ba ɗaya ba ne, ko ɗaya ne. Kumfa ya kunu ya ce a gurin da kunkun da kumfa ya kunu ɗaya ne. Ah, to me ake nufi da haka? <laughs> domin malam Musa ya bani <laughs> Allah ya bani makami ma'anan wannan magana a eh. yake idan ga mutum ya buya a bayan wannan magana to ya buya ne da gangan ko bajin menene musalah din yake nufi ba hmm, to me ake nufi yake nufi shine Shehu Ibrahim yana nufin Allah ya bani makamin da in na roke shi bukata yanzu zai amsa min shine yadda na wannan maganar da ka faɗa wannan maganar da ka faɗa wannan maganar da ka faɗa malam ka sarki bari da na kawo nan gurin mm. da na kawo nan gurin na zo na yi bayani cewa Shehu Ibrahim hatta maganar tasirifi na kawo wanda suka ce yana tasirifi wannan sharu ɗin da kuka ce sharu ne na kawo yadda ya yadda wata magana na fassara wata magana nan da ya ce wa Rabu a tsani makama kulkun shine kuma ya tafi can yake cewa in qultu kun yakun bila sufi malam junaidi ya san cewa magana ta shi'iri takan halatta wato nasari a yi ta a lokacin da bai halatta a yi ta ba a abin da yake usulubi ne na waki wannan ita ce ka'ida wannan abin da kake so ka yi dabara ne to ina zuwa dakata tunda daga gudu ba ka amsa da zaka bayar ban gaba ba eh? ka amsa ba ka tare kuma kuma a ina ne a nan ban gaba ba ka amsa ba ka tare yanzu wancan wancan satin wancan yanzu na karasa magana na ba yayi za a yi mutane su fahimci hujja na sannan su ji hujjan ka sannan su yi mukarana baka eh. banni na gama ba yanzu wancan satin sarki da yazo akan wannan da yazo yace ba yazo yace a ina aka faɗa haka ba shi yanzu da ya fassara shi ne ya fassara ya yadda cewa abin da ya kuskure yi to eh muna zo muna muna zo ya yadda shiru na karasa masa ah. bayani na sai ya zo ya biyo baya da bayaninsa amma in bai faɗi nayi eh, magana ba wannan ya zama da doro kenan ai ka bu <laughs> umarnin shi Ibrahim ne ka taho da ya faɗi nayi magana to ka ah, taho da ka koyi sirri ne eh, eh, inda ya ce amma ah. yana muku kashedi da ku koyi sirri saboda haka sarki da Allah ya haƙuri sauke shi bai da amsa a ɗauki wani yanzu daga bayan da minti goma sha shi sarki zaki kuma ɗaya daga cikin ɗalibai zai zo zai ba shi eh, amsa ka gane ne sarki zaki kana ji na eh. yan wallahi bakon ka ya shigo a tsorace ne wallahi a tsorace ya shigo a tsorace kuma wallahi idan da ya bar ni za mu yi abu cikin limana cikin lami lafiya a bashi karatu ya sha ya kai ma wasu wallahi amma tun da ya zo da wannan dagawan a bashi da ɗagawansa tunda yana son in ya zo ya gama badakalarsa a bashi ya tafi hoti ho shi kenan ya je abinsa amma in hujja yake bukata ya banni na yi magana ni ma zan bashi ya yi magana kalas to mun gode shi ah, shek giredi da Allah ina so ya eh, eh? haƙuri eh. sauke shi ya haƙuri sauke shi da shek giredi insha Allah tun da kana karatu a da iko Allah za mu na sarki zaki A'a ai Shehu Ibrahim da ya hau matsayin Allah ai shine mu ya Malam Musa mu ya kuri mu ya kuri kai Akwai iska mara mutunci da zai hau matsayin Allah mutum ya hau matsayin Allah ana magana ku zo kuna mutane magana banza. Mm, mm, mm. Ah, malam Jibril ka sauka. Mutunci ba ku san Allah ba. To shikenan. Don Allah, malama Allah ku ya kuri. Kun ka na san wanda zan zaga. Malam Musa don Allah Yawa kai sarki ka sani in dai magana ce ake ta a mutunta juna ta Allah mu mutunta eh ya amma tunda magana ce ta rashin mutunci duk wanda ya zo ya taba mutunci na ya zage ni uban shi Ibrahim zan zaga shikenan kawai Malam Musa don Allah sarki na taba zuwa nan sha Allah na zagi wani don Allah ya daina yana kashe mana program na taba zuwa nan sha mun ga zagi wani kuna ba wani ban magana